لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a yau asabar Ramadan haka ne ko sha biyu ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alkawalin haduwar mu a yau za mu tattauna ne akan wani mawdu'i mai muhimmanci shine as-sabru alal bala as-sabru alal bala wato haƙuri dangane da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ka iya jarrabar bawa da shi na wani bala'i wannan mawdu'i yana da muhimmanci musamman a daidai wannan lokaci da muke ciki Allah maɗauki cikin sarki cikin hikimarsa ya halicci bayi domin ya jarrabe su ya faɗa haka a cikin littafinsa yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ya bayyana wane ne cikin ku ya fi kyakkyawan aiki sannan kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bishiyar sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan muna jarraba ku bil khairi da alkhairi sannan ko muna jarrabar ku da kuma sharri wato kishiyar alkhairi fitnatan duk wannan jarrabawa ce daga gare mu inji Allah wa ilaina turja'un ya zuwa gare mu za a maishe ku akwai ayoyi masu ɗumbin yawa cikin alkur'ani mai girma da suke jan hankalin mu dangane da hakuri sannan kuma akwai hadisai masu ɗumbin yawa cikin hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke jan hankalin mu dangane da hakuri domin kar in tafi da mu nesa dai in kusanto mana da lakcar sai na zaɓi littafin riyadu salihin na zaɓo waɗansu hadisai daga cikinsu waɗanda su zan mayar a matsayin matashiyar maganar mu hadisi ɗaya ɗaya har goma sha uku kuma kowane ɗaya zan ambace shi da lambarsa domin kowace ɗaya daga cikin ku idan ta koma gida za ta iya komawa kan littafin don ta fahimci hadisin yadda yake bayan ayoyi da malam imamun nawawi ya yi wa babin asabaru kwalliya da su a farkon babin ayoyi na alkur'ani mai girma ya kuma kawo hadisai to waɗannan hadisai ne zan zaɓo waɗansu daga ciki sai mu mayar da su a matsayin matashiyar mu. daga cikin ayoyin da ya kawo akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan aya ita ce aya ta karshe a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku rinka yin takara ta koyon haƙuri tsakaninku da juna Warabitsu ku yi abin da ake kira Arriba. arribat yana ɗaukan ma'anoni daga cikin su akwai ma'anoni guda biyu ma'anar farko ta riba tsare kan iyakar ƙasa tsaron iyaka inda ake tsammanin cewa abokanan adawa na iya biyowa ta wajen su kawo hari don su yaƙi ƙasar to duka mutumin da ya je ya ɗauki mukami don tsare iyakar ƙasa ana kirga shi a cikin mutanen da suke yin ribasi shine ubangiji ta halace wa rabisu sannan kuma yana ɗaya daga cikin ma'anan ribafi yin alwala ta sallar farilla kafin lokacinta ya zanto kai ne kake jiran sallah ba sallah ce take jiran ka ba manzon Allah ya bayyana wannan da sunan ribafi. da haka yace ubangiji yace warabitu sannan yace wattaqullaha la'allakum tuflihun ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ku rabauta gobe kiyama lafazin alfalahu idan an ce la'allakum tuflihuna a duk inda ya zo a cikin alkur'ani mai girma yana nufin tsira daga azabar ubangiji da dacewa da gidan rahamarsa duk wanda aka ce aflaha ko aka ce yana cikin muflihuna to abin da ake nufi ya tsira daga azabar ubangiji sannan kuma ya dace da gidan rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya ta yi umarni da abubuwa kamar haka abu na farko Haƙuri ya ayu hallazina amanu sabiru sannan abu na biyu almusabara wa sabiru abu na uku arribati wa rabitu abu na hudu taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun daga nan aya ta gaba da ya kawo jerin ayoyi ne da ke cikin suratul baqara wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bude su da cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم للي za mu jarrabe ku بشيء من الخوف ku bi أبو min firgici idan an ce tsoro wato kenan rashin zaman lafiya a ƙasa ko rashin cikakken tsaro a ƙasa ta yadda mutum yana gida ya shiga ya rufe ya kulle ga mai gadi amma hankalinsa ba a tashe yake ba sai gari ya waye ta yadda idan mutum ya kama hanya daga wani gari zuwa wani gari tafiyar kilomita ɗari ɗaya ɗari da hamsin ɗari biyu hankalinsa baya kwanciya sai in ya ga ya je garin da ya nufata idan ya bada labarin ya taho su waɗanda zai je garin su hankalinsu baya kwanciya sai sun ga ya iso lafiya su waɗanda ya bari hankalinsu baya kwanciya sai sun ji an ce ya isa lafiya to wannan wani abu ne na tsoro wannan jarraba ce daga cikin jarrabar ubangiji ya jarrabe mu da lalacewar harkokin tsaro a kasar mu wa nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi sannan wal ju'i za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa yunwa na nufin karancin amfanin gona karancin abinci ko kuma ya zanto cewa ga abincin ana samu amma farashinsa ya ya yi yawa ya yi tsada da yawa ta yadda talaka baya iya saya a da talakawa suna tattaunawa ne akan cewa kwanan gero kaza ne kwanan masara kaza ne amma a yanzu ba kowa ne ke da sukunin ya sai kwanan gero ko kwanan masara ba mutane galibi sukan bayar da kuɗi ne a sayo musu gwangwanin madara guda ko na shinkafa ko na waki ko na masara don su sarrafa a gidajensu wannan wani abu ne na yunwa na karancin abinci ko kuma karancin kuɗi a hannun jama'a shine bishe in min al wal ju' wa naqsin min al-amwal ubangiji ta'ala yace zamu jarrabe ku kuma da tawaya na dukiya koma bayan tattalin arziki ci bayan dukiya karewar harkokin kasuwanci duk wannan yana daga cikin tawaya ta dukiya wal anfus wa samarat sannan zamu jarrabe ku da tawaya ta al anfus rayuka yawan mace mace mace mace a sakamakon girgizar kasa ko mace mace da yawan mutuwa a sakamakon ambaliyar ruwan sama ko a sakamakon gobara ko a sakamakon fada na addini ko a samakon a sakamakon fadace-fadace na kabilanci wanda hakan zai bayu zuwa ga rashin rayuka masu ɗumbin yawa wasamarat sannan za mu jarrabe ku da lalacewar amfanin gona shine as-samarat dukan waɗannan al'amura ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zai jarrabe mu da su jarrabar mu da waɗannan al'amura ila zanto lokaci guda ila zanto a lokuta daban-daban kile zanto a wata nahiya ta duniya an jarrabo waɗansu da wannan a wata nahiyar kuma an jarrabo waɗansu da wancan ko a haɗawa mutane duka ko a jarrabe su da wani kaso na waɗannan matsalolin kowace ɗaya daga cikin wannan in an jarrabe mutane da ita matsala ce ballantana kuma in an jarrabe su da su gaba ɗaya sai ubangiji ce wa bashir sabirin kai bushara ga masu haƙuri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم سهقوا ننسون وتندع إذا مت مصيبة تاسامس قالوا سيك تسنتي إنا لله وإنا إليه راجعون lalle mu mallakar ubangiji ne bayi ne nashi wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato masu hakuri cikin bayi su ne wanda lokacin da ɗaya daga cikin wancan musibu ta sauka a kansu babu abin da suke furtawa da bakinsu sai yawan maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine ladabi na addinin musulunci game da dukkan wanda ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wata musiba ko rashi ko hasarar kuɗi ko kowace irin matsala da za fuskanci mutum ko dukan wani abin da ke bakanta rai ko dukan wani abin da ke sosa zuciya babban abin da ake so ka ce ko ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ta ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ulaika lalle masu irin wannan din alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lalle suna da yabo na musamman daga wajen ubangijinsu sannan suna da rahama ubangiji ta'ala yi musu tanadin rahama ta musamman daga gare shi wa ulaika humul muhtadun kuma irin waɗannan su ne shiryayyu Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi yace dukkan mai hakuri yana da riba guda uku wanda wannan aya ta yi bayani abu na farko as-salawat wannan salawat din malamai sun fassara shi cewa shine sana'ullahi subhanahu wa ta'ala Allah abdi fil mala'il a'la yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yabi bawa a fadarsa ta mala'i ubangiji ta'ala ya ambace ki a cikin mala'ikunsa yana mai yabanki da sunanki a sakamakon hakuri da kika yi da wata musiba da Allah ya dora miki ko ta rashin da ko ta rashin miji ko wani abu makamancin haka a sakamakon wata matsala a sakamakon rashin mahaifi kowa a sakamakon rashin mahaifiya wannan shine salawat da Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ubangiji ta'ala zai ambaci bawa a fadarsa ta mala'iku wane lalle ya cancanci yabona wane ko wance lalle ta cancanci bona. ubangiji ta'ala zai ambaci bawa a fadar mala'iku mala'iku masu maimaita sunanka sunanka ko sunanki ya gudana a bakinsu akan harshen su wannan abu na farko da mutum zai samu kenan na riba a sakamakon hakuri sannan kuma wa rahma mutum zai dace da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yayi masa tanadi na rahama yayi masa tattali na rahama sannan kuma abu na uku wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan su ne bayi waɗanda Allah ya shirye su lallai dukkan wanda ya zama mai hakuri yana daga cikin bayi da Allah ya shirye shi wadda duk ta zama tana daga cikin masu hakuri to tana cikin bayi waɗanda ubangiji subhanahu wa ya shirye su to wannan aya ta nuna nau'ikan abin da Allah ke jarrabar bawa da su ne wala nabulu kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsan min al-amwali wal anfusi wat thamarat sannan kuma ta nuna me ya kamata bawa yayi idan an jarrabe shi shine bawa yayi hakuri a zuciya yayi hakuri abu na farko kenan Allah ce wa bashirus sabirin sannan abu na biyu a baki kuma yayi wata ibada shine maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ayar kuma sai ta faɗi sakamakon mutum ga abin da Allah zai jarrabu bawa da shi ga abin da ya kamata bawa yayi ga kuma sakamakon da zai samu a wajen Allah wannan hikima ta alqur'ani mai girma kenan abin da Allah zai jarrabu bawa dangin waɗancan musibu abin da ya kamata bawa yayi al'amura guda biyu abu na farko yana da alaka da zuciya shine hakuri yana da alaka da zuciya abu na biyu yana da alaka da harshe shine maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma abin da zai biyo baya shine sakamakon da Allah ya yi tanadi wanda ya ambace shi cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sannan ubangiji ta ala ce wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum lalle zamu jarrabe ku kalmar za mu jarrabe ku ta zaɓi kowa da kowa ta shafi kowa da kowa ta shafi namiji ta shafi mace ta shafi malami ta shafi wanda baya da karatu ta shafi dan binni ta shafi dan kauye ta shafi wayayye ta shafi ba gidajen mutum wala na wannan wannakum ta shafi zababbun bayi irin annabawa da salihan bayi da waliye da mutane na gari ta shafi wanda yake kangararre daga cikin mutane fandararre daga cikin bayin Allah duk kalmar wala nabulu wannakum ta shafe mu dan Allah rantsuwa yi wallahi sai mun jarrabe ku a nan gurin kin ga babu yanda za a yi ki fice daga karkashin wannan jarraba ta ubangiji ba yanda za a yi wata dabara da zan kauce wa wannan jarrabawa da ubangiji ta ala ya rantsa ita cewa zai jarrabe mu wala nabulu wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum dan mu bayyanar da masu jihadin cikin ku wasabirina da masu hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi halayenku da ɗabi'un in ji Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suke magana akan haƙuri da matsayin masu haƙuri kuma wani abu da ya kamata in cike da shi dangane da ayoyi da suke magana akan haƙuri da matsayin masu haƙuri idan kun lura cikin ibadoji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa su kashi uku dangane da sakamakonsu. kashi na farko ibadar da idan mutum ya za a bashi lada goma wannan Allah ke nufi da cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun Allah yace dukkan mutumin da yazo da kyakkyawan aikin lada guda daya to yana da sakamako goma kwatankwacin sa amma wanda ya aikin zunubi ɗaya to ba za a sakan ya masa da komai ba sai wannan guda ɗaya wannan na nuna faɗin rahama ta ubangiji sai da idan mutum ya aikin lada sai a rufa masa goma amma idan ya aikin zunubi ba za a dinka masa zunubi ba to wannan akwai ayyuka wanda idan mutum ya yi guda ɗaya za a ba shi lada goma kashi na farko kenan akwai ayyuka kuma na biyu waɗanda idan mutum ya yi aiki ɗaya za a ninka masa sau ɗari bakwai ne kamar dukkan wata dukiya da mutum zai kashe don yada addinin musulunci idan an ce yada addinin musulunci abu na farko na nufin jihadi yayin da ake yin jihadi na addinin musulunci daukan nauyin mai jihadi da zai fita faɗa na addinin musulunci ko makaminsa ko abincinsa ko guzurinsa ko abin da zai bari a iyalinsa duk wanda yana cikin fi sabilillah sannan yana daukan ma'anan fi sabilillah dukkan wani nauyi da zaka dauka na isar da musulunci zuwa ga inda bai je ba yin amfani da kuɗinka ko yin amfani da kuɗinki dan tura wani malami da zai je wani wuri ya isar da musulunci a musulunta ga garin da ba a san musuluncin ba ya je ya isar da sako na addinin musulunci to wannan ma duk ina daukan ma'anan fi sabilillah to wannan dukkan abu daya da mutum zai kashe a wannan hanyar za a ninka masa so 700 wannan Allah yake nufi a cikin suratul baqara a ayar da yake cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don yaɗa kalmar Allah kamar misalin ƙwaya ɗaya ce mutum ya ɗauka ya jefa ta cikin ramin shuka da ta tashi fitowa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya sai aka samu kwaya ɗari a ciki kaga kwaya ɗari bakwai kenan abin nufi za a ninka wa mutum kowane kwabo ɗaya so ɗari bakwai sai kuma Allah ce wallahu yudha'ifu liman sha Allah na ƙara ninkawa ɗoriya akan hakan ga wanda ya ga dama wato za a ƙara wa mutum akan ɗari bakwai gwargwadon kyakkyawan niyyarsa gwargwadon tsarkin zuciyar mutum wallahu wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne sannan kuma masani ne to wannan shine kashi na biyu daga cikin ayyuka kashi na uku cikin ayyuka shine ayyukan da ba a lissafin ladansa to a nan gurin haƙuri yana cikin ayyukan da ba a lissafin ladansa ba a cewa haƙuri ɗaya lada goma ko haƙuri ɗaya lada ɗari bakwai ya fi ƙarfin haka kamar yadda kuma azumi shi ma yana cikin ayyukan da ba a lissafin ladansa ba a cewa azumi ɗaya lada goma ko azumi ɗaya lada ɗari bakwai a'a ladan da babu wanda ya san yawansa sai Allah haka ubangiji ta ta'ala ya faɗa da yake inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah na cika ladan masu hakuri ba tare da lissafi ba ba tare da kidaya ba kuma haka ya faɗa game da azumi yace kullu amali bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan wani aiki na dan adam to wannan aikin nasa ne sai azumi wannan nawa ne ni zan yi sakamako da shi malamai suka ce nasa ne ba wai aikin na mai azumi ba yake nufi a'a dukkan wani aiki na dan adam lahu abin da lahu haddun ma'lum min al-ajri lahu kamiyatun ma'lumatun min as-sawab dukkan wani aiki na dan adam yana da wani adadi sananne na lada yana da wani adadi abin kidayawa na lada dukkan wani aikin dan adam zai yi illa siyam sai azumi wannan fa innahu li na barwa kai na sanin ladan da ne tanadi ga mai azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajri bihi ni ne zan yi sakamako da shi to a nan kenan akwai dangantaka tsakanin azumi da hakuri sai malamai suka ce akwai dangantaka tsakanin azumi da hakuri domin a cikin azumi akwai hakuri idan muka ɗauki haƙuri da ɓangarorinsa guda uku ɓangare na farko haƙuri kan bin Allah Allah ya wajabta abu zuciya ba ta son ta yi mutum ya lallaci zuciyarsa har ya ga ya aikata na biyu haƙuri wajen barin saɓa ma Allah Allah ya haramta abu ga zuciya na so amma mutum ya lallaci zuciyarsa ta haƙura ta bari sannan abu na uku haƙuri akan abin da Allah ya kaddara ma bawa abin da Allah ya jarrabu bawa da shi na wani bala'i to wannan shine nau'in hakuri na uku waɗannan nau'ikan hakuri guda uku dukkanin su sun tattara a cikin azumi domin mai azumi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ne lokacin da yake ci yake sha lokacin da ya nisanci iyalinsa duk wannan ya yi haƙuri ne akan wannan wani nau'i ne na haƙuri sannan kuma umarnin Allah ya zartar a wannan lokaci sannan kuma jure wa yunwa da kishirwa da yi ubangiji ta ala ya kaddara inda dan adam ne zai iya jin yunwa zai iya jin kishirwa ya jure wa wannan yunwa da kishirwa har tsawon awanni goma sha biyu ko na makamancin haka kaga dukkan waɗannan nau'ika na hakuri guda uku sun tattara cikin azumi dan haka dai akwai alaka tsakanin azumi da hakuri abinda da nake so an kai gare shi a nan wurin ashe hakuri abu ne mai girma abinda ke nuna girmansa ladan shi ba mai iya kidaye lissafin sai Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa ko da wani lokaci shaytan ke kokarin ya haramta wa bawa wannan lada da ya kamata bawa ya samu ladan da zaki samu in zaki hakuri sai shedan ya kokarin haramta miki ki cewa in an yi miki ba daidai ba bari ki kokarin kirama to idan kika rama kin ga miki hakuri ba kin yi hasarar ladan ba lalle bane kuma ki ci nasara wajen kokarin ramawa da kike kila kirama kuma kila ba za ki iya ba to amma idan kika jure sai ya kasance kin samu ladai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na farko da zan karanta mana shine hadisi na 27 a cikin jerin littafi wato kowanne zan faɗe shi da lambarsa waɗanda suke da littafi da ko alƙalami da abin rubutu za su rubuta in sun koma gida za su duba riyadu salihin ɗinsu shine hadisi na 27 a cikin jerin littafin hadisin da aka karbo daga Abu Yahya shine Suhaib ibn Sinan Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khair wa laysa zalika وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير wa in asabathu darra sabara fakana khairar Allah yi mamakin al'amarin mummuni gaba ɗayan lamarin mummuni alkhairi ne ba wanda yake da wannan a duniya sai mummuni ya zanto gaba ɗayan lamarinka alkhairi ne in kana cikin sharri alkhairi in kana cikin alkhairi kuma alkhairi in kana cikin jin daɗi alkhairi in kana cikin rashin jin daɗi alkhairi ba wanda yake da wannan a duniya sai mummuni mace ko namiji da mummuni ba mai wannan in asabat sarra shakara idan abin farin ciki ya samu mummuni sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan abin ya zama masa alkhairi tunda Allah ya alƙawarin waɗanda suka yi masa godiya zai musu ƙari cikin abin da ya ba su wa in asabat darra sabara fa kana khairan lahu in wani abu na sharri kuma ya sami bawa to kuma sai ya haƙuri sai wannan haƙurin ya zama masa alkhairi domin Allah zai ba shi lada wanda babu lissafi ashe bawa a koyaushe in dai mummuni ne shi cikin alkhairi yake amma ba haka kawai zai zama yana cikin alkhairi ba dan ya zama mummuni sai ya zanto ashakir inda ni'am as-sabir inda niqam mai hakuri lokacin da musiba ta sauka akan shi mai godiya lokacin da ni'ima ta sauka a kanki, lokacin da yake cikin ni'ima godiya yake baya alfahari baya amfani da ni'imar wajen saba ma ubangiji to wannan shine bawan da yake cin riban ni'ima ke abinda duk ubangiji ta ala ya bashi na ni'ima to yana yin amfani da wannan ni'imar wajen bin Allah wajen ƙara kusanta kanshi da Allah subhanahu wata'ala baya bari shedan yayi tasiri akan ita ma ba ta bari shedan yayi tasiri akan ta to dukan bawan da ya zama haka a bangaren ni'ima to ya zama al'abdu shakir daga nan gurin mai gode mai haƙuri lokacin da musiba ta sauka a kai shi baya raki baya kururuwa ita ma bata raki bata kururuwa duk musibar da za ta sauka a kanta tana mayar da lamarin ta zuwa ga ubangiji ta san Allah da ya halicce ta ya san wannan abin ya same ta kuma shi ya kaddara abin ya faru gare ta kuma cikin hikimarsa akwai hikima boyayya da ita ba ta sani ba wadda a sanadiyar ta Allah ya jarrabe ta da wannan abu da haka sai ta jure tana jira ta kai yaushe ne wannan abu zai zo ya kau ta san dai babu wata musiba da za ta zo ta dindindin a duniya a ce wata musiba ta zo har abadan abada tare da bawa a ta san kowane abu yana da lokaci kuma kowane abu yana da lokacin da Allah ya tsara masa kada ja'ala Allahu li shay'in qadra ubangiji ta'ala ya sanya wa kowane irin abu kaddara na ga lokacin da zai fara ga lokacin da zai kare gaggawarta na abin ya kare in lokacin wasu bai zo ba zai kare ba gaggawarta na abin ya yanke in lokacin yankewarsa bai yi ba ba zai yanke ba amma idan lokacin yankewar ya yi sai daga kamar yanzu yanzu na ake ruwa kuma yanzu yanzu na an kafe to haka kowace irin musiba take to haka ake son kowa ya ɗauki abinda Allah zai jarrabe shi da shi ya ɗauka haka ne abu ne ya zo yana faruwa ba inda za a iya yanke shi sai Allah ya kawo lokacin yankewarsa idan kuma ya yanke shi ba wanda sai sake dawo da shi karo na biyu to sai mutum ya koma zuwa ga Allah kenan to wannan bawa mai hakuri kenan bawa mai godiya kenan ashe hakuri da godiya kuma suna da alaka da juna ta wannan hanyar kuma su ne alamomi na imanin bawa domin a nan gurin ya ce in asabatu sarra shakara wa in asabatu darra sabara dole sai da guda biyu shekarar sabara sai an an samu haka tare da juna ta iya yi ka samu wata tana iya jurewa musiba da za ta same ta amma inda Allah zai bata ni'ima ba ta iya yin godiya game da ni'imar ubangiji a nan gurin mutum ya zama mai rabi da rabin imani ke ta iya yi wa wani yana da kokari wajen yi wa Allah godiya kan abin da Allah ya bashi na ni'ima amma ba ya da juriya lokacin da Allah ya jarrabe shi da wata musiba to a nan gurin shi ma ya zama bawa mai rabi da rabi abinda ake bukata mutum ya hada guda biyu as-sabru was shukru shi yasa Allah ya hada su a cikin aya guda inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur kuma wata hikima a nan gurin ba a kawo wawun ba a tsakiyar sabbar da shakur sai aka haɗe su inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur a madadin a ce li kulli sabarin wa shakur da an ce li kulli sabarin wa shakur da ko hakuri ka zama kana da shi ko da baka da godiya to zaka tsira ko kuma kana da godiya ko da baka da hakuri to zaka tsira amma tunda aka hada guda biyun to wannan ya nuna dole sai kana da hakuri kana da godiya kafin ka tsira godiya lokacin ni'ima hakuri lokacin musiba shine inna fi zalika laayatin li kulli sabarin shakur dole sai mutum ya hada waɗannan ababe guda biyu har kafin ya samu tsira a gaban Allah wato cikakkiyar tsira da ake bukata bawa ya samu kansa wannan shine hadisin farko hadisi na biyu shine wanda yake bin bayansa wato shine hadisi na 28 a cikin littafin riyadus salihina lambar sa shine hadisi na 28 hadisin Anas dan Malik Allah shi kare a gare shi Anas ɗan Malik yace lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'ala yataghashahu karbu فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاء يا أبتاه jannatul firdaus ma'awa ya abatahu ila jibril nan'a falamma dufina qalat fatima radiyallahu anha أصابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب wannan hadisi na hikaito mana lokacin lokacin mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin hadisin gaba ya kunshi bayanin mutane guda biyu ne cikin mutanen da suke da kusanci da annabi ɗaya daga cikinsu na na fatima wadda ya ce daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam na na fatima ta girmi na aisha da shekaru uku ko na makamancin haka sannan na na fatima ita ce kadai ta yi ragowa a bayan rayuwar annabi duk ƴaƴansa sun riga shi rasuwa sai ita ce ta rage sai bayan ya rasu sannan ta rasu ita ce matar Aliyu bin Abi Talib tana da ƴaƴa guda biyar biyu mata uku maza dawa dawa akwai da wanda suka fi kowa arha da Hassan to kuma sai wa wanda suka fi kowa arha da Hassan da Hussein sai Muhsin wato su uku kenan maza Hassan Hussein Muhsin daga nan sai Zainab sai Ummu Kulsum tana da ya'ya da waɗannan sunayen ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cewa Fatima kamar wani yankin tsoka ne na jikina duk abin da zai faranta mata rai zai faranta mu abin da duk zai bakanta mata rai zai bakanta mu to akwai ta a cikin hadisin daga nan sai Anas dan Malik Anas dan Malik ba da yake ga annabi ba amma a matsayin yaron gida yake ga annabi shekarar su goma cur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya hijira mahaifiyar Anas ta kawo shi wajen annabi a matsayin ya zame masa yaron gida ya zame masa bara ita babban abin da take so a ce ga ɗanta yana karkashin kulawar annabi Anas dan Malik yace lamma ta an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam jikinsa ya nauyaya ja'ala yatazakkahu al-karb sai damuwa take yawan lullube shi ya samu kansa cikin damuwa saboda jikinsa yayi nauyi saboda cutar ajali fa qalat fatima radiyallahu anha wa karba abatahu idan fatima ta kalli annabi ta ga halin da yake ciki yana jin jiki da cutar da yake fama da ita sai ta ce wa karba abu ta kai tan mahaifina kai sa yana fama da jiki fakala da manzon Allah ji ta sai ce laisa ala abiki karbun ba'd al-yawm kwantar da hankalinki daga yau babu sauran wata damuwa akan mahaifi wannan ita ce damuwa ta karshe da ta rage zai ci karo da ita banda ita kuma babu wata falamma mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika qalat sai fatima ta rinka cewa ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'awa tana cewa ya mahaifina ya ansa kiran ya aisa kiran ya amsa kiran ubangijinsa ya mahaifina aljannal firdausi ita ce makomarsa ya mahaifina ila jibril nan'a jibril muke shelantawa rasuwarsa wato shi muke wa makoki shi muke tunawa makoki wato suna so su nuna cewa ba mu kadai ƴaƴansa muka yi hasara ba ba mu ne kadai za mu samu kanmu cikin makoki wa mala'ika jibril ma zai samu kansa cikin makoki na mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma dukina lokacin da aka binne annabi tsira da mun tabbata gare shi qalat fatima radiyallahu anha sai fatima Allah shi kare da gare ta tace asabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turab yanzu zai ta muku rai ko sahabbai lokacin da kuka je an sa annabi cikin rami kuna tura kansa a kansa kuna jin daɗi lokacin da kuke yin haka suke faɗa musu wannan kalma abin nufi na tabbatar baya muku daɗi amma ya zama dole ne na tabbatar ba haka kuka zo ba amma banda hakuri kuma ya za ku tunda ba za ku iya dawo masa dare ba tunda mutuwa Allah ya riga ya rubuta ta akan kowa bisa ga ka'idar kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai dole sai ta dandana mutuwa wato tana son ta lallashi kanta da waɗannan kalmomi ta lallashi sahabbai da waɗannan kalmomi ma'ana tana so ta nuna cewa in akwai wata ƴa da za ta so mahaifinta a duniya to fa babu irin soyayya da za ta faru irin san da Fatima ta yi wa mahaifinta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan kuma akwai wata iya da take jin mahaifinta na da gata a wajen Allah to fa babu wata iya da gatan mahaifinta ya kai gatan mahaifin wato ainihin na na fatima shine manzo Allah sallallahu alaihi wa tare da haka mutuwa ta raba su babu yadda sai dole ta yi hakuri to kima sai ki koyi da na na ma ki yi hakuri lokacin da kika yi rashin naki mahaifin babu yadda kika iya haka ta jure ba ta so amma kuma haka sai hakuri sallallahu alaihi wa kanta to kima haka zaki jure haka zaki hakuri domin duk abin da Fatima za ta rasa a duniya ba ma na na Fatima ba duk abin da mummuni zai rasa a duniya bai kai tsadar manzon Allah ba shi yasa wani malami mai hikima ke cewa idan kana jin kayi wata hasara to ka tuna hasarar ka ta yau babu manzon Allah a ban kasa to zai ga wannan hasarar ta zama karama idan ka tuna hasarar manzon Allah yau babu shi a ban kasa hasarar mu ce mu duka a matsayin mu na musulmi ina ma yana da rai a ce mun yi tozali da shi mun gaishe ganin shi a tsawon minti ɗaya kana mai imani da shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi to amma kuma gashi ba mu samu daman ganin sa ba don mutuwa ce ta riga ta shiga ta zama hijabi tsakanin mu da shi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na uku cikin hadisan da zan karanta mana shine hadisi mai lamba 31 shi ma hadisin Anas dan Malik ne Allah ya kare da a gare shi abinda Anas dan Malik ke cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimra'atin tabki inda qabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce wata mace tana ta kuka a wurin wani kabari da alama kabarin na wani nata ne makusancinta kila danta mijinta wanta kaninta wani dai na dab da ita tunda har ta tsaya wurin kabarin tana kuka fa qala sai manzo Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbiri kin tsoron Allah ki hakuri baiwar Allah sai ya nurusa kuka ji tsoron Allah ki hakuri fa qalat ita ko matar sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri fa innaka lam tusab bi musibati dan kai ba a jarrabe ka ba da irin musiba ta yasa ka faɗa mun haka walam ba bata gane cewa annabi bane ba ta dauka ko wani mutum ne zo zo ya wuce ya tsaya sai mata wa'azi to a nan wurin akwai ababe guda biyu na fikihu da ya kamata mu koya a cikin hadisi samun mace tana kuka a gindin kabari wannan ya nuna a ce ya halatta mata su je ziyarta ina makabarta domin da bai halatta ba da manzon Allah sai ce mata me ya kawo ki makabarta amma bai ce me yasa kika zo makabarta ba me ya hana ta yi kuka kuka ne ya hana ta yi amma ba zuwa makabarta ba ashe mata suna iya zuwa ziyarta makabarta abu na biyu ashe manzon Allah yana da shiga ta tawazu ta yadda har ba a ba da shiga irin ta sarakuna wanda za a gane bambanci tsakanin shi da sauran mutanensa ai babu yanda za a ce ga wani mai mulki a garin ku ko sarkin garin ku ko gwamnan garin ku yayi wata shigar da ya zo ba a gane gwamna bane ko sarki bane ba ai waɗanda suke bin shi ma zai sa a gane cewa wannan ya sha banda saura sauran amma manzo Allah shi kadai kwal ta ganshi a makabarta kuma kila a cikin shigar da bata dauka cewa ma wannan annabi bane ba da haka ita ba ta tsammanin annabi ne yace bai wa Allah ki hakuri ki koma gida ta ce ilaika anni tafi ka bani waje da Allah malam fa innaka lam tusab bi musibati ai dan ba a jarrabe ka da irin musiba ta bane sai yasa zaka zo kai wannan wa'azin inda kai ne wani naka ya mutu da ka ce mun haka fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai aka ba ta labarin cewa annabi ne fa fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wa sallam tana jin labarin haka sai ta garzayo wata taho gidan annabi falam tajri indahu bawabina wani abu na biyu kenan da ta zo kuma nan ma ta sami masu gadi a kofar annabi ba sai abin ya ƙara ta mamaki ma'ana baya da bambanci da ma'ana ya bambanta kansa da sarakuna kenan wanda dole akwai masu gadi akwai yan security da wani da duk babu wannan a tattare da annabi faqalat sai ta ce da shi lam a'rifka ban gane ka faɗa su shi yasa na faɗi wannan magana ma'ana tana bada uzuri tana bada hakuri kenan a fakaici ban gane ka bane shi yasa na faɗa abin da na faɗa fa qala sai manzo Allah ce inna as-sabru inda sadmatil ula ana yin hakuri ne a lokacin saukar farko na musiba lokacin da musiba ta sauko karan fari a lokacin a lokacin ake son ai hakuri to anan mai annabi yake nufi da wannan magana ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu ko da ya zanto yana so ya ce da ita baiwar Allah ai ya kamata a ce lokacin da aka yi mutuwar tun lokacin kin yi hakuri ina har a zo a binne mutum a makabarta kuma ki zo gindin kabarin kina ta kuka to sai shi zaki hakuri daga lokacin da aka faɗi mutuwar ya kamata hakuri ya kama zuciyarki abubuwan da zaki yi wanda shari'a ta ce su ne zaki himma da su addu'a wanka likafani sallah ki sa a zo a yi duk waɗannan ababai waɗanda aka saba yi a addinance a sunnance wannan su ne sannan ki sanar mutum za ki ji damuwa amma kuma ki zo ki wannan ya kamata ki yi haƙuri tun lokacin da musibar ta sauka a karan fari yana ɗaukan wannan ma'anar ko kuma ya zanto yana so ya ce da ita baiwar Allah ai ba sai kin zo gida kin bani haƙuri ba a lokacin da kika faɗi wannan maganar tafi ka bani waje a lokacin na ya haƙuri ban buƙatar sai an biyo ni gida an zo ana cewa ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri tun na riga na yi haƙuri tun da na ji kalmar na yi haƙuri a wajen ban kullace ki a zuciya ba ballan sana'in bukaci sai an biyo wani gida ana ta bana hakuri ana lallashi na kaga kowace ma'ana cikin ma'anonin nan guda biyu suna da kyau domin kowace dai suna nuna ladabin hakuri shine mutum yayi hakuri a karan fari dan mutum ya fi samun cikakkiyar lada amma idan baka yi hakuri ba sai bayan an lallashe ka sai bayan an hada maka mutane sun je ana ta baki hakuri wanda ki yi hakuri kina daure fuska a zagayo wata nan gefen ki daure fuska ki juyo nan gurin a juyo nan gurin kuma ki sake juyowa nan gurin hajiya ki hakuri hajiya ta ki hakuri to wannan ai ba hakuri bane ba kuma kenan ma'ana sai da kika tayar da hankalin mutane sannan zaki hakuri wannan ba haka bane ba hakuri yadda ake son shi inda sadamatul ula shine inna masabaru inda sadamatul ula ana yin hakuri ne a lokacin saukar farko na musiba hadisi na hudu shine jerin hadisi na 32 a cikin littafin وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة abinda wannan hadisi ke faɗa Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce ma abdi almu'mini indi jaza'un bawa na mummuni baya da wani sakamako a wajena idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan na karɓi karbi masoyinsa cikin mutanen duniya thumma sannan yayi hakuri ya nemi ladan hakan ba yadda wani sakamako a wajena illa aljanna sai aljanna a duk wanda ya hakuri duk wanda sai hakuri an karɓi wani masoyin cikin mutanen duniya kalmar safi wanda kake wa so na gaske kila saboda auratayya da ke tsakani kila saboda haifayya uwa ko uba kila saboda dangantaka tawa ko kane kila saboda kawance wanta kawar wance wani abokin wani kila makwabtaka wani dalili cikin dalilai wata igiya daga cikin igiyoyin da ke kulla alaka tsakanin mutane ta kulla alaka tsakaninka da wani kake kaunar kauna ta gaske to kaga sai Allah ya karbi ran shi to lallai Allah ya karbe shi ne dan ya zarrabe ka Allah ya karɓe shi ne don ya zarrabe ki to lokacin da kika yi haƙuri kika nemi ladan ubangiji Allah ce ba ki da wani sakamako sai gidan aljanna in dai kin yi haƙuri na gaske hadisi na biyar shine jerin hadisi na talatin da biyar a cikin littafin wanda aka karɓo daga ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah qala ibn abbas yace abdullahi dan abbas yace da ni radiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli aljanna yace kana so in nuna maka wata mace yar aljanna abdullahi dan abbas kenan yace da ata ibnu abi rabah shi wancan ata ibnu abi yana cikin manyan tabi'ai idan an ce tabi'i wanda shi bai ga annabi ba amma ya ga sahabbai waɗanda suka ga annabi shi ko abdullahi dan abbas kun san cewa dai yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin yaran sahabbai ko da lokacin rayuwar annabi dan annabi ya bar duniya irin sa abdullahi dan abbas ba su kai ma shekara 20 a duniya ba yana matashi abdullahi dan abbas yace da asa ba zan nuna maka wata mace ba cikin yan aljanna ban mamaki ga ta tana yawo a ta a ce kuma yar aljanna fa qultu bala nace eh nuna mai sai in ganta dukan wanda aka ce ga yar aljanna kan ta biyo ai mutum zai so ya kashe kwarkwatar idan suka yayi kallo ya more yar aljanna dan aljanna قال سيتي دني هذه المرأة السوداء كاغا وتا متجان غاتي تان بقا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كاغا وجن النبي سيتي دشي إني أسرأ ni akan kayar da ni ina cikin tafiya kawai in ji an kayar da ni wato tana da farfadiya kenan tana da irin farfadiya kawai sai ta ji ta fadi wa inni atakashshaf kuma lokacin da aka kayar da ni nukan yaye tsiraici na ba tare da niyya ba tunda mai farfadiya zai yi ta haura hauran kafafu kila har ya kasance tsiraicin mutum ya bayyana ba da niyya ba tace da manzon Allah fad'ullaha ta'ala li ina so ka roƙa min ubangiji waɗannan matsaloli guda biyu ga farfadiya ga kuma in na faɗi, in yi tsirai ka roƙa min Allah ubangiji ya raba ni da wannan matsala mana qala sai manzon Allah ya ce da ita in eh, shi ita sabarti ga zabi in kina so to ki hakuri walakil janna aljanna ta tabbata akan ki ki hakura har ki mutu da farfadiya ba zan yi miki addu'a ba amma kuma sakamakon ki gidan aljanna wa in fi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki in ko ba haka ba to shikenan sai in roka miki Allah ya warkar da ke aljanna kuma kila ki samu kila ba ki samu ba dan Allah idan ke ce ya zaki ya ne ki ba zan roka miki Allah ba a in roka miki Allah kai ya warkar da ke amma aljanna kuma kila ki samu kila kuma ba ki samu ba na tabbatar cewa ya kamata a ce mutum ya ya samu tabbas sama da ya tafi cikin rububi bai sani ba ko ya samu ko bai samu ba to da wannan bayar Allah ta ji haka fa qalat asbiru sitti ana yadda in yi hakuri na yadda in yi hakuri in hakura da farfadiya ta fa qalat sai kuma ta ce da shi inni atakashafu to matsala ta biyu tsare ki fa da nake yi idan na fada na yi farfadiya fad'u Allah Allah atakashafa ka roƙa min Allah kar in sake yin tsare daga yau idan na faɗi ba da alaha sai manzo Allah ya mata addu'a daga nan shikenan za ta zo ta yi farfaɗiya ta faɗi ta ta haura haura amma babu yadda za a yi tsiraitin ta ya bayyana tufafin ta yana makala a jikinta dan annabi ya riga ya mata addu'a da shi nan tana yawo mutane suna ganin ta kowa ya ganin ta ya san 'yar aljanna ce tunda manzo Allah ya bata wannan tabbas din to tunda shi afa ibnu abi raba bai rayu da annabi bai san wancan abu ya faru ba shine abdullahi dan abbas sai yake cewa da shi kana so in nuna maka wutar aljanna kana so in nuna maka yace ce eh ka kaga wata mace can gurin ai wacce yar aljanna ce ya ta yar aljanna ce ga labarin da manzo Allah ya ba mu ga abin da ya faru lokacin aljanna to a nan gurin abin da nake so in ce me ya jawo mata shiga aljanna hakuri ko rashin sa hakuri dan da kanta lokacin da manzo Allah ya ce yaya wanne zaki zaba sai ta ce asbiru na yadda in yi hakuri da cutata dai in je in shiga aljanna din kun ga ashe hakuri ba karamin lamari bane wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisi na shida cikin hadisan da na zaba muku shine hadisi mai lamba 26 a cikin wannan littafin an karɓo shi daga abu abdurrahman idan an ce abu abdurrahman shine abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ma yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin yana cikin musulman farko farko kuma abdullahi dan mas'ud yana cikin mutum hudu da suka fi kowa iya karatun al'kur'ani wanda har manzon Allah ya ce da sahabbai khuzul qur'ana min arba'a in kun tashi koyon qur'ani ku koya daga wajen mutum hudu mutum na farko salim maula abi huzaifa salim maula abi huzaifa mutum na biyu abdullahi ibn mas'ud mutum na uku ubayy bin ka'ab mutum na hudu mu'az bin jabal mu'az bin jabal waɗannan mutum hudu manzo Allah ce khudhul qur'ana min arba'a idan kuna son ku iya qur'ani ku koya a wurin wani sauran sahabbai kuma ake faɗa musu wannan in kun tashi koyon qur'ani ku koya wajen mutum hudu nan salim maula abi huzaifa abdullahi ibn mas'ud ubay ibn ka'ab sai kuma mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal wato suna cikin wanda suka fi kowa iya karatun alkur'ani har ko manzon Allah ke cewa duk wanda yake son ya karanci alkur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya koye shi a bakin Abdullahi da Mas'ud manzon Allah bai ce ba ku zo ku koye shi a bakina sai ku koye shi a bakin Abdullahi da Mas'ud Allah ya kare da gare shi wannan na nuna falalar wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar gani ina kallon annabi tsira da muke tabbata gare shi yahki nabiyyan min al-anbiya'i yana hikaito labarin wani annabi cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su darabahu qaumuhu fa admauhu mutanansa suka dake shi har suka fitar da jini a jikinsa ka ji fa annabin Allah mutane su zo su kama shi su yi masa duka har da jini wa huwa yamsahu dama an wajhihi yana shafi jini din daga fuskarsa shi wannan annabi ya kulo yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji kai gafara ga mutane na domin ba su sani bane ba a nan gurin za mu koyi hakuri annabi ne fa wanda idan ya ga dama ya daga hannu ya ce ya ubangiji kifar da su za a kifar da su ya daga hannu da ya ce a kifar da su za a kifar da su amma sai ce ya ubangiji kai musu gafara ba su da sani gashi duka suka yi masa jini na zuba a jikinsa sai ki ga abin da za a yi miki yau ki kasa yin bacci ki hana idan ki bacci bai kai daya cikin goma na abin da aka yi wa wannan annabin ba kuma Allah ya fi sai shi sama da ke abin da za a yi min ko abin da za a yi maka yau bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da aka yi wa wannan annabin ba amma in je in kasa bacci ko ka je ka kasa bacci kuma Allah ya fi son wancan annabin sama da kai sama da ni sama mu gaba daya amma annabawa suka jure dan su bayar da koyarwa kan cewa duk wanda wani abu ya same shi na musiba babban abin da ake so ya zama mai hakuri cikin lamurransa hadisi na bakwai hadisin abu sa'id al-khudri shi da abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta shaukatu shawkatu yushaquha illa kaffara Allah biha min khatayahu babu wata musiba da za ta sami babu wata wahala da za ta shafi musulmi ita ce nasab wahala ko gajiya wala wasabin ko bakin ciki wala hammin wala ghammin wala azan ko wala mai cutarwa hatta shaukatu shakwa har kaya da mutum zai taka ko wata kwalba ko kusa ko wani tuntube da mutum zai yi ba yadda za a yi haka ya faru ga mutum illa kafara Allah biha min khatayahu face sai Allah ya kankare wani abu na zunubin mutum a sakamakon hakuri kenan ashe abinda Allah ke jarrabar mutum da shi akwai hikima cikin jarrabarsa Allah ya kan jarrabe mu da wani abu don wannan abin ya zama sanadiyya da kankare zunubin mu zunuban da muka yi wani lokacin ma mun manta da mun yi mala'ika ya riga ya rubuta su sai Allah ya jarrabe mu da wata musiba idan wannan musiba ta same mu muka yi hakuri a sakamakon wannan hakurin sai a kankare wannan zunubin da aka riga aka rubuta daga nan sai hadisi na takwas hadisin abdullahi dan mas'ud yace dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yu'aku na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fama da masassara wato zazzabi yana fama da zazzabi fa qultu ya rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan alamar da ya gani tare da annabi sai ce kai lalle annabi kana fama da zazzabi mai tsanani ya ga alamar ya ga annabi jarumi da juriya da hakuri ba karamar cuta ta zata kwantar da annabi ba amma tun da ya gaishe a kwanciya san to abin ba karami bane ba kenan sai ya gano cewa lalle annabi yana fama yana jin da shi kana fama da cuta mai tsanani ya manzan Allah qala sai manzan Allah ya ce ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum lalle kam ana dora min zazzabi na mutum biyun cikin ku wato zazzabin mutum daya da na mutum daya na mutum biyu ake hada manzon Allah lokaci guda qultu sai nace zalika anna laka ajrayn wannan yana nufin kenan kana da lada biyu za a baka ladan mutum biyu idan ka samu zazzabi tunda an baka <laughs> zazzabin mutum biyu qala ajal zalika kazalik sai manzo Allah ce kwarai hakan da ka fahimta haka ne ma min muslimin yusibuhu azan shaukatun fama fawqaha illa kaffara Allah biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha yace ba wani musulmi da wata musiba za ta same shi wani abu mai cutarwa zai same shi ko da kaya da zai taka ko abin da ya fi kaya face sai Allah ya kankare masa kurakuransa sai kuma an shafe zunubansa an karkade zunubansa irin yadda itaciya take karkade ganyenta da suka bushe idan an yi iska ta karkade ganyen ga sun zube to haka wato ainihin wato mutum ke um, uh, zunubansa ke zuba wannan hadisi na gode wannan hadisi lambar 38 wata bayar Allah ya rubuto ban faɗi lambar sa kenan lambar 38 wannan hadisin da na karanta lambar 37 to shi kuma lambar 37 a jere suke hadisi na shida hadisi na biyar da na shida da na bakwai da na takwas a jere suke wancan 35 wannan 36 wannan 37 na karshen da na karanta yanzu 38 wani lokacin mutum na iya samun kansa a cikin wata musiba ta yi tsanani ya rika fatan ina ma ya mutu ya huta haka tana faruwa ko ba ta faruwa wata ta samu kanta cikin wani kunci ta ji cewa ina amfanin rayuwar nan ne to ba a san musulmi ya wannan tunanin shine abinda hadisi na tarar nuna mana hadisin Anas dan Malik a cikin jerin hadisin shi ke da lamba ta arba'in. hadisi mai lamba ta arba'in. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yatamanna yanna ahadukum almauta li dhurrin asabahu kar ɗaya daga cikin ku ya gurin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka a kansa bai dace wa mutum ya fatan ina ma ya mutu kawai dan wata cuta ta sauka a kansa dan wata musiba ta sauka a kansa dan wani bakin ciki akwai lokacin da mutum zai samu kansa cikin wannan bakin ciki wani lokacin rashi wani lokacin talauci wani lokacin cuta wani lokacin ba wai cuta ko talauci ba a'a bakin cikin zama kawai wani lokacin ko zama da iyaye ko zama da miji ko haka dai mutum na samun kansa cikin wannan damuwar kala kala mutum zai samu kansa ya rasa inda zai sa kansa kaga wani yadda ya ga dare haka zai ga rana kaga wata yadda ta ga dare haka za ta ga rana yadda ta ga rana haka za ta ga dare to wannan sai mutum ya kai matsayin yana jin cewa ina ma ya mutu ko ma dai kawai dai duniyar nan da ya ba ta da amfani sai manzo Allah ce la yatamanna yanna ahadukum al da bi dhurrin asaba kad ɗaya daga cikin ku zai fatan mutuwa dan kawai wata cuta da za ta same shi fa in kana la budda fa'ilan idan ba makawa sai yayi falyakul to yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al khairan li ya ubangiji ka rayar da ni in rayuwata za ta zama min alkhairi ka kuma karɓi rayuwata in mutuwa ta za ta zama min alkhairi to kaga mutum ya ba Allah zabi kenan ya Allah in dai wannan rayuwa alkhairi ce to ka rayar da mu kuma ka sa albarka a cikinta amma ya ubangiji in dai rayuwar nan gaba dai gaba dai za a yi ta yi cikin rashin alkhairi to ya Allah gara maka karɓi rayuwar wato mutum ya ba Allah zabi a madadin kawai ya ce shi a mutu to a mutu mutum ya san me zai zai tara a can gurin in mutum yana da garanti din me zai tara a can gurin shi ne zai ce a mutu amma mutum bai san me zai je tara a can ba zai ce a mutu ne zan zaɓi hadisi na ƙarshe in karanta mana don na ga lokaci ya tafi in bar ragowar lokacin ga tambayoyi insha Allah ta'ala hadisin Abu Huraira wanda shine hadisi na arba'in da tara a cikin wannan littafi Maza Allah ke cewa ma yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'mina ba yanda za a yi bala'i ya gushe wa mummuni ko mummuna jarraba ta gushe wa mummuni ko mummuna ba zai yiwu ba fi nafsihi a karan kansa wa waladihi ko a ƴaƴansa wa malihi ko a dukiyarsa ko ke a karan kanki abin ya shafe ki jikin ki rashin ki, alaƙar ki da mai gidanki alaƙar ki da ki. wata matsala ta ki ta karan kanki wa waladihi ko da ke din baki da wata matsala amma Allah jarrabe ki game da ɗanki musamman irin wannan kwanuka da muke ciki ga yara maza shaye-shayen kwaya shaye-shayen kayan maye yara mata haka dai abubuwa dai mutum ya rasa inda zai sa kansa shi baya da matsala a karan kansa amma matsalar yara ta hana mutum bacci wannan duk suna faruwa wa malihi ko a dukiyarsa ba yanda za a yi Allah ya raba mutum da wata jarraba ko a kansa ko a ƴaƴansa ko a dukiyarsa hatta yalqa Allah ta'ala har sai bawa ya gamu da ubangiji wa ma alaihi khati'a babu kuskure ta tare da shi wato wannan musibo da Allah yake jarrabar mutum duk sun karkade masa wannan musibo wannan zunubai da ke tattare da shi a nan gurin da nake so in ce mana wato haƙuri kenan akan bala'i da Allah ke zarrabar mutum da shi abu ne mai girma yana da nauyi kamar yadda wani mai hikima ke cewa as-sabru mithlu ismihi as muzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-'asali haƙuri kamar sunansa haka yake domin a cikin larabci lafazin asabaru na nufin hakuri asibiru idan mutum yawa sadun din kasra yana nufin madaci wani abu ne mai matukar daci sai suka ce hakuri madaci ne murrun mazaqatuhu dandanin sa yana da daci baya da dadi hakuri lakin awaqibuhu ahla min al-asli sai dai karshen lamarin sa to yafi zuma zaki duk wanda ya hakuri to karshen lamarin sa ya ta zuma zaki amma lokacin da mutum ke cikin yin hakuri wato akwai wahala akwai wahala sosai da sosai to don haka wannan dai shine abin da ya sauka cikin wannan haduwa ta mu fata na ubangiji ta'ala ya arzuta mu da hakuri akan abin da yake jarrabar mu da shi na musibu a cikin rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri ya karɓa kalla tambayar mu ta farko a yau wata ce tana neman shawara ita dai tana tare da mijinta amma kuma ko tsananin kishi ne yasa a kullum ita a cikin zargi take a wajen shi duk lokacin da ya dawo sai ya ce kuma yana da wani makocinsu sai ya ce kun yi kaza kun yi kaza har ma idan ana sallar tarawih in ya je sai ya yanke sai ya dawo akwai ma lokacin da ya zo ya same ta ya ce baki da sallah saboda me kun yi kaza kaza da wani kaza to a kullum har ta yi masa rantsuwa ta yi mishi rantsuwa ya ki yadda har ta ce mishi to me addu'a in har wannan abu da kake zargi na da shi gaskiya ne Allah ya tona min asiri to duk dai sun yi wayannan abubuwa har yanzu ba ta samu kai shi ba miye ne ya kamata ke ya karba kallah zargi dai irin wannan baya da amfani ko shi namiji yawa mace ko mace ta yawa namiji ya da amfani kuma haramun ne namiji ya kai yana wa matansa irin wannan zargin ya jefa ta cikin halin kakanuka yi akan abin da ita bata ci ba bata gani ba bai halatta ba ya kamata ji tsoron Allah ya daina duk abin da baka da shaida a kansa to bai kamata ka zargi matarka da shi ba ko musamman kan laifin da yake da wahalar tabbatarwa laifi na alaka tsakanin ɗa namiji da mace abu ne mai wahalar tabbatarwa dan dokoki da ka'idoji da addinin musulunci yasa suna da tsaurin tabbatarwa don haka bai dace ya rinka yin haka ba mafi kyau eh, shi ne ta sami dai idan akwai wani malami da ya yarda da shi da za su je wurin malamin ya yi musu sulhu ya shiga tsakani in malamin ya san addini zai iya faɗakar da shi mijin nata har ya fahimci kuskuren da yake yi kokarin ya daina amma dai ba daidai bane wannan abin da yake ko alama ba daidai bane ba akramaka Allah wata ce take tambayan wani ayoyi ne ake warware sihiri da shi, amma kuma sai ga wata ta rubuto ita kuma tana cewa akramaka Allah a tunatar da ƴan uwa mata ayoyi hudu na cikin surori hudu waɗanda suka tabbata a ingantattu hadisai waɗanda ake warware kowane irin sihiri ko kuma kulli da su take so a tunatar da mata ayoyin da ake amfani da su wajen warware sihiri suna da yawa amma mafiya fitowar fili akwai qul wallahu ahad da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas sannan kuma akwai wa auhayna ila musa an alqi asaq fa idha hiya talqafu ma ya'tikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun da kuma falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin da kuma wala yuflihu as-sahiru haythu ata ayar farko da na karanta wa wahaina ila Musa an alki asa tana cikin suratul araf aya ta biyu da na karanta fa lamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr tana cikin yunus ta uku da na karanta ata tana cikin da haka wannan duk ana yin amfani da su wajen warware sihiri da su da waɗansu surorin ko ayoyin da kun ba wannan ba wannan kuma ta ce mace ta ce aka yi mata tiyata to tana gadon tiyata sai al'adanta ya zo mata to kuma lokacin da al'adar ya zo mata ainihin ɗinkin da aka yi mata ba a cire ba kuma an ce mata kace wanka ya za ta yi ta rama wannan ah, wanka tambayar ta kenan ban gane za ta rama wannan wanka ba Eh, lokacin da al'adar ya dauke ita tana kan eh, gadon asibiti wato an ce ka sai wanka eh za ta bari har sai lokacin da likita ya gamsu cewa a yanzu ta iya yin wanka sannan ta yi wanka din za ta rinka yin taimama wajen yin sallah za ta rinka yin taimama wajen yin sallah idan lokacin da ta warke ya kai matsayin likita ya nutsu da jikinta cewa yanzu ta iya yin wanka ba damuwa to sannan sai ta yi wankanta na yanke wajen al'ada amma duk sallar da za ta yi dole ta yi sallah da tana cikin hankalinta sai dai ta yi amfani da taimama wajen yin sallarta ta ce mala ya halatta a je wajen wacce take ba musulma ba tana salun ta gyara musu kai dole sai musulma ka'idar gyaran gashi dole sai musulma shi za ta yi domin gashin mace tsiraicinta ne shi kuma ba a yadda ki bayyana shi ba ko da ga mace yar uwarki ne sai in ta zanto musulma ce ba wanda take ba musulma ba kamar kafira kenan haka na ji wannan matsalar satin da ya wuce na je lacca da masuru wai su ba ma ma wai ba ma kasancewar ma ba ma musulmi ba wai gyaran gashin ma maza ne suke ko mazan ba kuma arna shikenan kuma sai ki je kin fita daga gida da hijabi kuma sai ki je ki cire gashin kanki kuma namiji kuma yana yana gyaggyara miki gashin kanki wannan ya zama lalacewa ta kai muku rakin da lalacewa wai dan abin kunya yanzu ko da wannan sana'o'in ba za mu iya yi ba kawai shikenan yanzu wata ba za ta iya bude wurin gyaran gashi ba na zamani mai kyau mai tsafta kuma ya zanto duk waɗansu sun bude a waɗansu wurare kaduna kano za a ga an buɗe waɗanda na mata musulmai ne kuma hasali ma namiji ma ba zai shiga wajen ba shiga ma namiji ba zai ba ko da ka kai matar ka sai dai ka tsaya da mota ta shiga ta je a yi mata ta fito ko in ta je ta ga da layi ta fito ta faɗa maka ga lokaci kaza za ka zo ka ɗauke ta ko nawa makamancin haka dole dai mu yi irin wannan tsarin a samu mata masu kishin addini waɗanda suka waye suka a samar da irin waɗannan wurare waɗanda suke na mata musulma tunda dai shi dai gashin nan dole a gyara shi baka isa ka ce kar mace ta gyara gashi ba rukunin ya mace shine ta yi ado in babu ado babu mace to sai a yi adon yadda ya dace da shari'a kuma yadda ba za a saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba akar makala ta ce don Allah menene hukuncin lallin da mata suke yi a hannu a yi musu zane da hannu da kafa don sun ji sun ce wasu malaman yin haka din nan haramu ne babu wani haramci a cikin lalle da ake inda ya lalle ne za a yi babu wani haramci ta yi da hannu ta yi da kafa ba wani haramci a ciki asali ma manzan Allah ya ga wata hannunta babu lalle ya ce da ita kina da miji ta ce ita eh, kuma hannunki haka ba komai kamar hannun ɗa namiji ba kunshi babu wani haramci a cikin wannan kuskure ne to nan gurin ma na ji wani labari an ce wai wanda ya fi kowa kwarewa wajen iya wannan lallan kuma namiji ne shi ma a nan gari wannan lalacewa wannan lalacewa da yawa take kawai shi kenan sai mutum ya je gama ta wani namiji yana mata lalle da hannu da kafa ta yayi kafa yana mata lalle haka ba kala ba haka bane a takarda yake zarewa yake zarawa ake sayarwa su kuma su dau hoton ba haka aka bani wannan labarin ba <laughs> to riwayar ka ta sha bamban da ta ba riwaya ta shi yake yi to kuma su sun sani da kaji sun yi dariya sun san labarin cikakken sa ni ina da riwaya da sanadi mai karfi na'am wallahi sakon ubangiji a dama turun ma na ji labarin wanda yake yin lallan wani abin nan wa har ma sun ce ko master sai akan islamic studies a nan university wa ma yake wa mata kunshi kawai ya zama dan daudu haka kawai da rana tsaka ya karanta addini ne na ina fitsara Allah rufa mana asiri shi da lalle kan babu laifi mace ta yi amma mace ce za ta yi wa mace ba namiji yi wa mace ba wannan kuskure ba daidai bane ba wato duk turawa ne suka kawo mana wannan fitinar su yanzu turawa kai gidajen ado da gidajen gyare-gyare da ake da shi inda za ka je in ɗan namiji za a yi wa gyare-gyare gyaran fuska a yanke masa farce a aske masa gashin hamata a yi masa menene sai ya samu mata suke yi in ko mace ce za a yi wa a yi mata masa a yi mata tausa a gyaggyara mata a tayar mata da koma nan a yi wa sai kuma samu maza ne suke yi ko ga wannan ai tsara shi saba ubangiji kenan to kuma shi kenan dan kawai bature ya dauko abu kuma sai mu zo mu dauka Allah kuma ya ce so suke dama mu kaucewa ta farkin ubangiji waddo law takfuruna kama kama kafaru fa takununa sawa'a so suke ku kafirce yadda su so kafirce dan ku zama ɗaya da su suna mana hasadar imanin da muke kai ba aqidar da muke kai suke mana hasada dan me muka zama haka su kuma suka zama daban so suke mu zama su mu lalace Allah tsare mana addinin mu aka kalla wannan ta ce ya halatta irin mata suna zuwa wajen karatu din nan idan ta ga ko wani malamin ta ko wani mutumin anguwansu hakan nan wanda yake namiji ne su gaisa da su a hanya ta ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam babu laifi in dai gaisuwa ce da sarkin zuciya babu wata niyya da zuciya babu komai kowane addu'a mace za ta yi akan Allah ya ba ta miji na gari kuma wace addu'a za ta yi akan Allah ya ba su zaman lafiya tsakaninta da mijinta aikin gama tun da kina cikin watan ramadan manzo Allah ya bayyana cewa kowane bawa ne yana da alƙawari tsakanin shi da Allah zai ansa masa bukatarsa a cikin wannan wata mai alfarma ko da dare ko da rana kika yi duk lokaci ne gaba ɗayan ramadan 24 hours a kowane yini da dare lokaci ne na ansa addu'a sai dai kawai ka ce wani lokacin ya boni lokacin da azumi da bakin kitin nan da rana lokaci ne na ansa addu'a lokacin shan ruwa haka da daddare ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe lokaci ne da ansa addu'a sannan ga qur'ani da zaki karanta ki yi tawassuli da shi duk wannan karki bari wata ramadana ya wuce ba tare da ke shigar da bukatun ki ba ko da daddare ko da rana ko lokacin kiyamul layl ko ba lokacin kiyamul layl ba ki shigar da bukatun ki na alkhairi a miji na gari kike so mai kike so da kike so haihuwa kike so zaman lafiya kike so tsakaninki da mijinki duk kowace ta yi kokarin shigar da wannan kar ku bari lokacin ya wuce ba tare da ya wuce shi ba ba lokaci mai tsada wajen addu'a irin watan ramadana sosai da sosai kuma abin da ake bukata addu'a tsarkin zuciya kyautata alaka tsakanin mutum da ubangiji zanto cewa kina roƙon Allah da cikakken fata cewa zai ansa miki kar ki rinka roƙon cewa to Allah ga mu gare ka ko ka ansa ko baka ansa ba Allahu a'lam a da cikakken ho. cewa Allah zai ansa amma idan kina wannan haka haka haka Allah baya ansa addu'ar haka haka manzo Allah ce ko roki Allah kuna da tabbas kawai za a an samu haka ake so mutum ya addu'a da cikakken wannan hope cewa za a an samu sa na'am wannan tana cewa ma mafhumu ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusra wa laysa ad-din hatta yughlaba ila akhir abinda ake nufi da wannan addini mai sauki ne ana nufin cewa ba wani abu na wannan addini da yake da tsanani saboda saukinsa sai ka ɗauki yadda za ka iya amma idan ka ce sai ka yi komai to kuma sai ka kasa gaba daya amma ka yi wannan yau gobe ka yi wancan jibi ka yi wancan ka yi wannan yanzu idan ka gaji ka ci gaba da wancan in ka gaji ka ci gaba da wannan to haka addini yake kamar yanzu idan ka ce kullum sai ka yi azumi kullum sai ka yi azumi sai ka zo ka kasa kullum kullum sai ka yi kiyamul laili ko cikin ramadana ko wajen ramadana kila wata rana mutum ya kasa ko kuma kullun ka dauki wani adadin rako'i sai ka kai wannan adadin kila wata rana mutum ya kasa amma yau idan ka dauki azumi kai wata rana ciyarwa wata rana sadaka wata rana duba mara lafiya wata rana fadin addinin sai yasa kullun kana jin cikin sababbin ayyuka kake shine yusur din da ke ciki da zaka rinka rinka cikin sababbin ayyuka kullun kana jaddada nishadi kana tajdid na nishadi da karsashinka shine abin da ake nufi wannan tana cewa iyayenta da suke so su yi mata aure ba tare da tana so ba har ta samu wanda ya aka ce shi yake son ta din ta gaya ne cewa shi ita fa ba ta son shi ba ta son shi kar ma a fara a kuskura a yi to amma kuma ya zaga sun je sun shirya da iyayenta har an riga an sa rana amma ita kuma ta nuna min cewa ba yanda wai kamar yadda ta rubuta kamar tsakanin wuta da auduga haka take kin mutumin wani shawara zaka bata wallahi shi shi ya kamata a ba shawara shi ne bai san abin da yake ba wallahi ba kiya sona ba abin da zai san hakura me ya zafi kuma har ma ta sai masa kamar wuta da auduga kaga ai kona shi za ta yi kisa <laughs> ma'ana ita ce wutar fa shine audugar haka ne ba wai ita ce audugar shine wutar ba ita ce wutar fa shine audugar idan ya fahimci wannan yaren in zai ji wannan kasa din bayin da labarin yake kaga ai ina amfanin wannan kuma anan dai shawarar da muke baiwa iyayenta shine wato ba a yi wa mutum auren dole karkashin dokoki na addinin musulunci ana yin aure ne bisa ga zaɓi idan iyaye su ga wani wanda suke so ya auri yarsu to lallashinta za su yi da wayo da dabara da shawara har su karkato zuciyarta ta so shi amma ba su tursasa ta da ƙarfi ba sai ta so shi idan suka yi iya nasu dabara iya nasu wayo duk taki sai su hakura babu dole sai su yi fatan ubangiji ta ala ya yi wata zaɓi na gari ta samu wani wanda yake kuma na gari wannan baya nufin ita ya kuma ta je ta kawo duk wanda ta ga dama ta iya zuwa ta je ta kawo wani iyaye ba su yarda da addinin sa ba ba sai da da sa ba tunda manzon Allah ya ba su cike ni da za su auna za a taku man tarzauna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu idan mutum ya zo kun yarda da addinin sa da ɗabi'unsa su je ta kawo wani wanda yake kawai ya je ya kallame mai da daɗin zance amma bai da kirki a nan gudun su ma sai suke su hau kujerar naki amma dai abin da nake so in ce a nan gudun shi ne ba ki halatta ga iyaye su aurar da isu aure na tilas dole sai ga wanda take so wannan haka hadisan manzon Allah suka nuna ke kuma ki yi kokarin mahaifanki dan ki nuna musu haka ki yi kokarin ki samu wani malami da kika san mahaifinki ya yarda da shi ko yana sauraron karatunsa ki isar da kanki wurin wannan malamin dan ya nemi mahaifin naki su yi magana a fahimci juna dan a san yadda za a takawa abin birki wannan shine shawarar da zan iya bayarwa kai wallahi a'lam wannan kuma yan uwanta ne suka dare mata baki daya wai dalili akan shine ita ta yi tsaye ta yi tsayin daka akan lokacin da za a yi aurenta ta hana duk wadansu al'adu to sai shi nan dangi sai suka kaurace mata suka daina zuwa wurin ta duk yan uwanta ita kuma bata daina ba ta yi ta yi to da abin bai yiwu ba sai ita mata ta bar su ta daina zuwa a'a kar ta bar su gaba daya akan ta daina zuwa ta dan ba su hutu na'am ta dan ba su hutu waɗansu watanni sai kuma wata rana kuma kawai ba ta tsammanin su sai su ganta da haka da haka za su fahimta su dawo ba yau da gobe tana nan yau da gobe bata bar komai ba ke dai ba za ki tsaya akan wannan matsarki ki ba abinda kika yi ya daidai kuma Allah ba ki lada kuma gaskiya ana son irin waɗannan jaruman waɗanda za su tsaya sosai su kawo juyin juyi hali na addini su yaƙi al'adu wanda ba su dace ba dan a tabbatar da sunna a tabbatar da koyarwar addini wannan shine daidai ko za ka ɓata da kowa sai dai in mutum ya yi faɗa da kai kai ba za ka yi faɗa da shi ba in mutum ya yi gaba da kai kai ba za ka yi gaba da shi ba in kika je kika gaishe su kika gaishe su suka ki sai ki dan ba su hutu wata ɗaya wata biyu wata rana kuma sai su dai tun lokacin da kika fita ki rinka yin ibada kika fita kina da lada har ki dawo ki je gidan wannan ki sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya an ansa ba ansa ba an ansa sama sama kin yi magana goma an yi daya ke da kin ba to sai an jima ki ta sai wata rana sai ki girki sai ki aika musu ko da karamar sallah ki girki sai ki aika ko ki sai su da wani menene biskit ki aika wa yaran kanana ko waɗansu 'yan kayan yara da haka ake dabara shikenan ko musamman ko mata duk wanda take gaba da kai da ka kwalla alaka da ɗanta ka riga ka rusa wannan gabar ko ba ba shikenan ba da kin ga wata riga da za ta wa yarta kyau kika sayo mata shikenan gabar ta kare ba da wallahi wani da ba fahimce ki bane baiwar Allah <laughs> sun fahimce ki tun lokacin kawai al'ada suke bi sai a kyale ba a fahimce ki ba yanzu an fahimta ta zauna lafiya aka ba kalla su ce kayi bayani ka ce Allah ya ce mazan da suka samu shiga aljanna suna da mataye masu fararen ido to su kuma mazan matan bawai <laughs> suna da mazaje masu fararen ido da kuma su ma <laughs> haka a duk aljanna ba mummuna kowa a aljanna dan gaye ne ba tsarami kowa a aljanna kyakkyawa ne ba mummuna ko mazan ko matan gaba daya tunda Allah ya ce at-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat gaba ɗaya haka ake maza da matan masu kyawu ne ta fuskar halitta ko masu kyawun hali ne kyan hali da kyan halitta gaba ɗaya maza da mata cikin aljanna wani ne ne matsayin yin aure da mata tana da ciki aka yi sai aure kuma bai halatta ba idan an sani kawai auren ya mutu nan take sai a raba su su je har sai ta haihu tukuna ko kuma me matsayin malamin da ya daura auren a to yayi kuskure kenan auren dai bai dauru ba an daura da shi aure bai dauru ba bai halatta ba kuma bai halatta su ci gaba ba in sun ci gaba to su tabbatar ba aure suke ba to ta hanyar da bata dace ba sai ya wata ta samu ciki to kuma sai ranar auren sai aka ce shi wannan da ne a tsakanin su abin ya faru aka ce a daura aure yaya wannan ko shi ne bai halatta ba ko shi ne bai halatta ba a batun auren wai ranan da ta haihu sai aka ce kuma su yi aure a tsakanin su o oh, da ta haihu eh. sai aka ce su yi aure a tsakanin su eh. eh idan ta haihu ta yi istibra'i kenan idan ta haihu aka daura aure ya halatta kawai matsalar da za a samu wannan tsari ta haifa kaga za ta je da shi gidan a matsayin ɗa ne na aure ko ba ɗan aure ba ne ba ba za a ba shi hukunci hukunci na dan aure ba wajen gado da sauran haƙoƙi da ɗaki da su akan mahaifi duk baya da su ka ka'ida ta addinin musulunci tambayar karshe tambayar mun zo na karshe ne wannan don tana cewa ba Allah mala a sanar in akwai tafsirin mata ne gobe eh a gobe ba tafsirin mata akwai lacca da aka gaice ni a wata makarantar yan mata ta nan wajen kusa da secretariat ban san sunan makarantar ba women teachers college ne kungiyar form 1 ne suka tsara lecture a nan kusur su secretariat ban san suna makarantar makarantar mana wanda suka sani ban san ta ba da eh ba imam malik ba ba imam malik ba makarantar yan mata nan kan titin nan eh ka san masunanta akalla makalla wanda secretariat ne dan na karan nan wannan sai ne na nan federal secretariat ne ga musa usman musa usman ne ke opposite da ita na eh, nuna haka ne akwai eh ddc ko gwamnan kwarin ko to a can da insha Allah gobe da safe don haka tafsiri sai jibi idan Allah ya kai mu to Allah ya saka malam da alheri da fatan kuma za mu amfana da duk abubuwan da muka ji sai masu neman addu'o'i takardun su irin rantar mu aka raba kallon to addu'o'in mu gaba ɗaya ubangiji ta Allah shi biya mana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين